bayan ayyana kungiyar IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta yi a ranar Larabar da ta gabata ya bar baya da ƙura. Ana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanzarta ta tsara ingantacciyar hanyar samarwa 'yan kungiyar na yi don magance illolin da ke tattare da zaman banza. Wannan batun ne ya kasance abin damuwa a yankin kudu maso gabashin kasar yanzu, musamman dai a zantawar da na yi da wasu mutanen yankin jiya Alhamis. Dr. Stanley Okereke shi da babban malami mai kula da harkokin ɗalibai a jami'ar jihar Abia da ke Uturu ya yi tsokaci kan lamarin yana cewa. When electricity problem have been solved, it becomes easier for a young for a young man to learn a trade or even to start small cottage industry. Ya ce gwamnati za ta cimma buri idan har ta samar wa al'ummar isasshen wutar lantarki a farashi mai rahusa. Saboda idan har an samu wadatacciyar wutar lantarki mai rahusa, matasa na iya su fara ƙananan sana'o'i masu buƙatar wutar lantarki da za su kasance suna yi kullum ba tare da rabuwar hankali ba. Ta hakan ba za su samu lokaci su saurari kowa ba. don hakan kuma za su guji fitina. Shi ma Dr. Chima Onwukwe malami ne mai koyar da kimiyyar harsuna da lamuran yaɗa labarai a jami'ar bayan ya yaba wa gwamnatin tarayya bisa ƙoƙarinta wajen tabbatar da tsaro a yankin kudu maso gabas ya ƙara cewa. So that it is a common knowledge that uh, feeling is what uh, propels this agitation. Uh, and so when we talk about engagement is order. In ji shi wai kowa ya san cewa rashin kulawa ne ya janyo waɗannan zanga-zanga. Saboda haka, batun samarwa 'yan ƙungiyar abin yi na da kyau, musamman da yanzu da aka haramta ƙungiyar. Amma babbar tambaya a nan ita ce, ta wani fanni ne za a bullo wa lamarin? Da can, an taɓa irin waɗannan zanga-zanga a yankin kudu maso kudu da kuma yadda aka magance su. a nawa ra'ayin da idan har za a samar wa 'yan kungiyar abin yi muna buƙatar tsara ingantacciyar hanyar isarsu kuma gwamnati ta samu ta zanta da su amma ba ta hannun gwamnatin jiha ko ƙananan hukumomi ba a nan dai akwai buƙatar gayyato amintattun ƙungiyoyi masu zaman kansu su shigo maganar kuma su isar musu da duk tallafin da gwamnatin tarayya ke ganin ya dace ta isar musu Daga tallafin sai a horar da su a sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Amma kanar Charles Wanguma mai ritaya ya ce ko da yake gwamnati ta yi riga malam masallaci wajen haramta kungiyar IPOP ya kamata kuma a ce ta riga ta ɗauki waɗannan matakan kamin yanzu. Personally, I feel that uh, the government was too hasty in uh, prescribing IPOP. Kanar Wanguma ya ce, yanzu haramta ƙungiyar ya ƙara faɗaɗa rashin aiki a yankin, lamarin da na iya jefa yankin cikin halin haƙula'i. saboda fashi da makami da kuma garkuwa da mutane na iya dawowa fiye da kima. Muddin gwamnati ba ta yi sauri ta samarwa 'yan ƙungiyar abin yi ba. Kamar yadda dai aka yi a kudu maso kudu, gwamnati na iya ta jawo su ta canza rayuwarsu, ta hakan za a samu nasara. za a kuma magance tashe-tashen hankula a yankin. Ko yaya ita gwamnati za ta fuskanci waɗannan kiraye-kirayen ya zama abin a jira a gani. Yanzu binciken da na gudanar na nuna cewa yawancin 'yan ƙungiyar IPOB matasa ne 'yan asalin jihar Ebonyi da kamun yanzu ke cira cirani a biranen Aba da kuma Umahiya. Haka zalika, ita kanta jihar Ebonyi ita ce mafi kankanta a yawan jama'a a yankin kudu maso gabashin Najeriya, kuma jiha ce da matasanta na fama da rashin aiki mai tsananin gaske. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.